أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بيانك أعوى ما تسوراروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا أولا شري نامو من البركة شري من فكهم أزما رمضان wadda muke karanta littafi ko babin azumi da abinda yake yake da alaka da shi a cikin wannan littafi namu mai albarka ashalul masalik fi nazmi targhib murid salik fi mazhabin Habril imami imam malik na malam muhammad al-bashar Allah ya ji kansa da rahama jiya mun bayani mai faɗi dangane da zakatul fitr da yadda hukuncinsa yake akan waye waje ba mai ya dace a fitar yaushe kuma za a fitar da shi kuma wa za a baiwa kuma za a fitar da shi ne akan wa muka ce akan kowa da kowa duk wanda Allah ya ɗora maka nauyin ciyar da shi to za ka fitar masa da zakatul fitr matuƙar yana raye babbai ce ko karami to lallai yana da kyau mu jawo hankalin mutane dangane da shi sallan idi don haka abinda za mu karkare wannan shiri da shi shine bayani dangane da yadda ake sallan idi a musulunci to shi ma wannan malami namu muhammadu bashar ya yi magana akan sallan idi a baban sallah da yake magana akan babin sunnoni waɗanda suke mu'akkadai a mazhabar malikiya wato salloli waɗanda suke mu'akkadai ne a wannan to za mu karanta abin da ya ambata sannan gwargwadon yadda lokacin mu zai bamu sai mai waɗansu tambihi da waɗansu kiraye-kiraye zuwa ga al'ummar musulmi baitocin ga sunan ya yi wajen baitoci guda goma yake bayani dangane da sallah na idi to da farko ya bude babin sunnoni waɗanda suke mu'akkadat ɗin shine sai ke cewa والسنن arba'u أربع الوتر min ha arfa'u wato salloli waɗanda hukuncinsu shine sunnonu ne masu ƙarfi guda hudu ne to ya faɗi na farkon shine shi shine shi shine na farko kuma shi ya fi wato ainihin martaba ko girma ko ƙarfin sunantaka a cikinsu can sai zo magana a kan iri yake cewa saniyu hal'idu ala rijali min waqti hillin nafli lizzawali mukabbiran sitan siwal ihrami wa sittatin fitilwi bilqiyami wa kabbara al'imamu in naqsun sada wa in yazid إمامه لم يتبع ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته وخطبتيه عن صلاة أخر وفيهما من غير حد كبر ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن والمشي والرواح من سبيل والعود من أخرى وإحيا, وإحيا الليل والفطر قد والفطر قدمه بعيد الفطر وأخر الفطر بيو بيوم النحر مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض خمسة وعشر كبر وهلل ثم كبر واحمدي وسن تكبيرا وغيره سيدي وانا سوني ابيات abiyat ɗin da za mu yi shirkin su a gurguje yake cewa saniyuha wato na biyunsu a mazhabar malikiya kuma a wajen da dama daga cikin malamai sallan idi wato sunnace ce mu'akkada waɗansu malamai suna ganin fardu kifaya ne shi ma magana ne a cikin mazhabar malikiya akwai malaman da ma suke ganin cewa fardu ainin ne wajibi ne akan kowa da kowa saboda hadisin bukhari da muslim hadisin ummu atiya da take cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nukhrija fil eid wal fil fitr wal adha al awatiq wal huyab wa dawati al khudur annabi sallallahu alaihi ya umarce mu mu fitar da kowa da kowa a tafi idi mu fitar da cikakkun budurwai sabbin balaga sune al al'awatik wadda ba su yi aure ba wal da mata waɗanda suke balagaggu wa zawatil hudur da ma mata waɗanda suke magidanta kenan kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa a fitar da su to sai suka gane suka ce to abinda zai sa annabi ya ce a fitar da waɗannan to ya dace ya zanto abu ne wanda yake wajibi almuhim jumhurin malamai suna ganin sunna ce muakkada kuma annabi sallallahu alaihi wasallama tunda aka shar'anta idi a shekara na biyu bayan hijira bai taba fasa zuwa idi ba waɗansu suka ce wannan shine dalilin sunna waɗansu suka ce wannan shine dalilin kasancewarsa a farali ne sai ce saniyu hal'idu alar rijali idi mustahabbi ne sunna ne mai karfi akan maza malar masu shiri suke ce wato akan duk wanda sallan juma'a ya wajaba a kansa to mustahabbi ne afwan to sunna ne mai karfi a kansa ya fita ya tafi idi wanda ku juma'a ke wajaba a kansa shine duk namiji wanda yake da baligi mai hankali mai lafiya mai zaman gida wanda yake kusa tsakaninsa da masallaci da kaman farsa guda daya idan har gidansa ya ba garin juma'a dan baya ko yana da dan nisa da gari na juma'a din to amma duk da suna faɗan wannan kuma suna cewa mustahabbi ne akan bawa din da mace da ƙaramin yaro har ma da matafi duka ya halasta mustahabbi ne su masu zo juma'a din to gaskiya magana da dai tafi karfi shine wannan hadisin na umu kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama yi umarni a fita da shi a tafi idi min waqti hillil nafli zawali. lokacin idi shine daga lokacin da ya halasta ayi nafila wato lokacin da rana ta fito ta kullo abinda malamai suke kira kai da rumhin har izuwa lokacin zawal idan rana ta bullo ta dan tsaya ta dan fara zafi har izuwa lokacin zawali lokacin da rana za ta kai tsakiyar sama wannan shine lokaci da ake yin sallar idi yaya ake yin sallar idi dan shine ce mukabbiran sittan siwal ihrami in an zo masallaci in an zo wajen wajen sallah wato filin idi dan bai faɗa mana a ina ake yi ba to ana yi ne a filin idi a sahara a wajen gari wannan shine abin da ya tabbata daga suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi a masallaci sai inda lalura na wato ainihin ruwan sama ko tsananin iska ko wani dai lalurar da zai sa a yi shi a masallaci in ba haka ba ana yin idi ne a fili kuma filan ya zanto a wajen gari ta yadda za a yi taku a fata a je sannan a sake bi wani hanyar a dawo ta yadda mutum zai zanto ya zagaya gari ɗin ƙasa ta yi masa shaida cewa ya yi wannan aiki na bauta to yake cewa abinda ake yi shine raka'a biyu ne dai sallan idi kamar yadda kowa ya sani to wannan raka'a guda biyu ɗin bambancinsa da sauran nafilfili da sauran sunnoni na sallah shine yawan kabarbari da ake a cikinsa sai ce mukabbiran sittan siwal ihrami za ka yi kabbara guda bakwai banda kabbara harama in mun hada maka sai mu ce a raka'a na farko za a yi kabbara guda bakwai hadda kabbaran harama wa sittatun ko wa sittatan fi tilwi bil qiyami a raka'a na biyu kuma za ka yi kabara ko kabarbari guda shida har da na tashi kenan kenan ka cire na tashi guda biyar za ka yi raka'a biyu muka ce ake yi liman zai karanta fatiha da sura an so ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la a na farkon raka na biyu karanta Hal'ataka hadithul ghashiya ko a na farko ya karanta suratu qaf a na biyu karanta iqtarabat as-sa'a sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta su a sallan idi ko sallan juma'a wa kabbara al-ma'mum in naqsul sada yace mamu idan ya zo ya zo wato sallan idi sai limami ya rage wani abu ya yi kuskure to zai masa buɗe sai ya kabbara domin limamin ya gane idan limamin bai gane ba to shi zai cika kabbararsa wa in imamu imamuhu lam ba? idan ko har limami ya yi sahauta yadda ya ƙara, a madadin guda shida bayan ihrami kabbaran harama sai ya kara ya yi bakwai to mamun ba zai karawa idan a madadin ya yi shida sai ya yi biyar to mamu zai yi nashi na shida ɗan ya tanatar da shi idan ya dawo ya gyara falillahi alham, idan bai gyara ba to shi ya yi nashi wa in yazid imamuhu lam yuttaba wa mudrikul imami fi qira'ati mutumin da yazo ba fara sallah da shi ba sai daga baya zo ya samu liman yana cikin karatu yaya zai yi kabbara ma qad fatahu fi waqfati idan yayi kabbaran harama sai zo da barin nan da suka fice shi kenan in ya same shi a raka'a na farko ne kabarbarin da suka fice shi a ce misali ya same shi ya riga ya fara karatu kenan guda bakwai ɗin sun fice shi in yi kabbaran harma sai kawo kabbarorinsa guda shida sannan sai shiga ba da sauraron liman don sallan ana yin sa ne a bayyane abin da ya riske shi sai cika idan ya samu kabbara kamar guda biyu ko uku to wanda suka fice shi ɗan liman yana gama na shi liman ya fara karatu shi sai ce ka sana shi ina fatan jama'a suna ganewa shine wa mudrikul imam fi qira'ati kabbara ma qad fatahu fi waqfati to wannan kenan dangane da abin da ya shafi in mutum ya bar kabbara a cikin sallah din ko in kabbara ya fice shi bai sami su gaba ɗaya ba ko kuma idan liman ya yi mantuwa ko rafkanuwa ta hanyar ƙari ko rage ya kai abin da mamu za ka yi sai kuma yana faɗan abubuwa wanda yake sunna ne a wannan sallah ɗin. idan liman ya idar da sallah ya ce wa khutbataihi an salatin akhara liman zai yi huduba guda biyu ana huduba guda biyu in yayi na farko zai zauna sannan sai tashi ya sake wani huduba kamar yadda dai ake yin huduba juma'a yayi huduba an salatin akhara amma zai ta huduban nan daga sallah ma'ana sai an yi sallah sannan a yi huduba kamar yadda abinda annabu sallallahu alaihi wasallam ke cewa awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha as-salah abinda muke fara yi na ayyuka na bauta a wannan rana ranan idi shine mu zo mu yi sallah wa fihi ma min ghairi haddin kabbara kuma an so masa sunna ne inji malamai a cikin hudubar wannan guda biyu yayi ta bari ba tare da an sa masa iyaka ba sai dai suna cewa yana da kyau ya yi su witiri in ya yi ya yi ɗaya ya yi uku ko ya yi biyar ko ya yi bakwai ko ya yi tara a farkon huduban a tsakiyar huduban hakanan dai kuma suna saɓani mamu masu bansa za su maimaita ko ba za su maimaita ba akwai magana guda biyu a mazhabar maliki mana idan ya yi kambara za su yi ko ba za su yi ba da dama suna cewa ba za su yi ba akwai kuma waɗanda suke cewa in yayi kabbaran kuma za ku yi kabbara sannan sai faɗi abubuwan da mustahabbi ne a yi ranar idi kafin a tafi idi da kuma in an dawo daga idi wa yustahabbu tibu wa tazayyinu mustahabbi ne a saka turare kuma a yi ado lallai mutum ya saka turare suna ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ranar idi rana ne na farin ciki rana ne na wato ainihin biki don haka yana da kyau mustahabbi ne sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam a sa turare wata zayyar kuma a yi ado ado a nan ya shafi a yanke farce a aske gashin gaba a aske gashin baki a aske gashin hammata sannan a rage gemu in yayi tsayi mana a bar shi zuwa kamo ɗai wanda shi shine ikhtiyaran da dama daga cikin malaman mazhabar malikiya cewa in gemun ka ya kai kamo ɗaya in ya fice kamo ɗai zaka iya rage shi amma in bai kai kamo ɗai ba to wannan kamanta kai da mace ne ka je kana aski gemu jama'a ku nisaci aski gemu kada wani ya ce an faɗi bakon abu malamai suna son ka kamanta kanka da manzanni da kuma annabawa su ku waɗannan suna ajiye gemu gemu ado ne na namiji kada ka bari ka wato ainihin kamanta kanka da mace wal ghuslu sannan da yin wanka lakin ba'da fajrin ahsanu sai ce amma kai wankan bayan kullowan alfajir shi yafi saboda kar ya zanto akwai nesa tsakanin wankanka da zuwanka juma'a wal mashyu war da zuwanka iri nake son ce ba ba wal mashu rawahu min sabili sannan shi ma mustahabbi ne ka tafi iri da kafa ba ka hau abin hawa ba sai dai idan wajen yana da nisa sosai ta inda kafin ka iso inda kafa ne zaka zo zaka rasa sallah ko abin da ya kama da haka to an ba haka ba lallai mustahabbi ne ka wato ainihin ah, ka tafi da kafa sannan mustahabbi ne kuma warrawahu min sabili idan zaka tafi ka tafi ta wata hanya wal'audu min ukhra sannan wajen dawowa ka bi wata hanya din malamai suna kokarin faɗan menene a hikimar haka din waɗansu su ce kamar abinda na faɗa ɗazu saboda kasan gaba ɗaya su yi maka shaida ranar tashin alkiyama cewa ka tafi iri ka yi sallah don nuna farin ciki da Allah madauki sarki ya baka dama na ganin watan ramadan kuma ka azumce shi kuma baka yi azumin gaba ɗaya ba ga mutanen da suke da Uh, uzurruka amma dai Allah ya raya ka ka shaidi alkhairi na wato ainihin wannan watan don haka ka gode ma Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima da ya maka waɗansu malamai kuma su ce saboda a nuna ƙarfin musulunci abokanan gaba na musulmi su ga cewa adadin musulmi ya kai yadda duk wani tarniki duk yadda za su yi su yi muku kaidi to fa ba za su iya gama da ku ba wannan ya zanto gargadi a gare su waɗansu malamai kuma suna cewa domin ya shigar da farin ciki ma wato ainihin al'umman musulmi waɗansu suna cewa saboda musulmi su ga junansu su ga waɗanda suke da bukatan taimakawa su taimaka musu su kuma sada zumunta wajen dawowa ɗin da dai abubuwa da dama malamai suna faɗa shine hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin haka ɗin kuma yi umarni da ai haka din wanda wannan ɗin shi ya mai da shi sunna sai ce wa ihyal layli da kuma mustahabbi ne ce raya daren idi wannan ya gina shi ne bisa wani hadisi da ya zo a cikin ibn Majah da kuma wani irinsa da ya zo a cikin uh, al-kubra na al-tabarani sai dai kash waɗannan hadisan na farkon za'ifi ne jiddan na biyu ko maudu'i ne dan haka wannan abin da ya sai ke mustahabbi ya gina ne bisa kan hadisi da bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka malamai da dama suna cewa lizimtan yin haka dan bid'a ce dan haka mu guji wannan in kana da wata al'ada na qiyamul layl dinka to sai kai qiyamul layl dinka